na sha faɗa a lokacin da ake eh, maganan karancin albashi kare kai ya kasa dubu talatin ni na sha faɗin cewa dubu ɗari uku ma bai kai ya riƙe mutum da iyalinsa ya kuma kula da iyalin nan bisa tsari na sharaɗi kamar yadda duniya take a yanzu ba ya gudanar da su sannan kuma ya samu ya gudanar da aikinsa kuma ya kasance a cikin gaskiya ba. kowa ya ga abun da ya faru duk wanda ya fassara abun da ya faru to zai ga cewa eh an yi zanga-zanga kuma an yi ta ta gama ƙasa ga baki ɗaya amma ta fi tasiri a arewa kuma arewan nan ko da yake ya fi ya gauni a wasu jihohi kamar su kano kamar su borno kamar su yobe kamar su katsina da sauransu haka to wannan gurare ɗin in ka lura su ne suka fi yawan mutane su ne suka fi kuma kasancewa gurare da ake hada-hada ta kasuwanci ko kuma ta noma mai yawa sosai eh to ai abubuwa sun fi kamari a arewaci saboda na farko ne mu muka fi yawan mutane na biyu wannan rashin tsaro ya fi tasiri ko ya fi yawa a arewacin najeriya kuma in ka ƙara duba an shiga yanayi da ake gana yunwa ɗin ne saboda duk inda ake aka fi yin noma a arewa in ka ɗauki arewa maso gabas yankin jikin tafkin chadi daga kifi zuwa ainihin noman kayan rani da kuma ainihin noma mana abincin da ake ci yana da yawa kuma yanzu yau shekara kusan goma sha shida ba a yi in ka ɗauki arewa maso yamma dun daga kabar jigawa ba inda za ka samu sauƙi dama dama kano dama nomanta takaitacce ne don santa ne na kasuwa amma in ka shiga katsina daga yankin da ya shafi gabashin katsina har ya haɗe da nijar ta ba tsari ka shiga jibiya misali duka ana cikin wannan eh, yanayi na rashin zaman lafiya in ka duba yankin huntuwa ko in ka duba kusa da huntuwa zariya ta wannan bangare wajajen giwa babu noma in ka yi ta kaduna ka tsallaka ta wajajen birnin gwari inda aka fi noma ba a noma mutane duk sun gudu in ka tafi abin da ya fi eh, yawa ma ya fi lalacewa shine kamar a zamfara duka inda aka fi noma shine duka to mutane sun bara gonakinsu saboda babu tsaro in ban manta ba ai eh, na ji kuna hira da shugaban mataimakin shugaban kasa yana cewa za su samu dalilin zama da ni sannan ma'ana in an ce ni a matsayin na shugaba ma'ana da gwamnoni kuma don mu dau matakai kuma eh, alhamdulahi ka san wannan ya biyo hira da kuka yi da shi kusan dab da dab ne da aka yi da wannan zanga-zanga to kuma eh, mun zo dan wani zama bayan wannan na majalisar eh, dattawan ƙasa hmm. wanda ta kunshi shugabanni da suka gabata da shugabannin shari'a da kuma eh, shugabannin majalisa da gwamnoni hmm. kuma bayan wannan mun samu zama ni kan da shi mun zanna kuma mun ɗauko matakai kuma na zanna ɗaya da wasu gwamnoni muna tunanin dole ne mu samu zama na musamman dukkan mu al'ummacin arewacin najeriya nan domin mu duba wannan abun ta ido da idon basira ko mu ga ina ne mafita domin mu bi ta mu samu sauki ba da shi kaɗai muka tauna wannan ba na tauna da gwamnoni 'yan uwana na faɗa maka kuma a inda duk ake maganar shugabanni ai misali waɗanda suka yi shugabanci ƙasar ma kacokan ɗinta ga baki ɗaya akwai su a arewa kuma suna nan a raye kuma za su iya zuwa akwai waɗanda suka shugabanci bangare na shari'a kuma sun san doka kuma sun san su da ya aka yi ma dokar kuma za su iya zuwa akwai waɗanda suka shugabanci majalisu ko na dokoki na tarayya ko kuma na dattawa na tarayya suna nan a raye kuma suna nan kuma 'yan arewa ne akwai waɗanda suka shugabanci eh, hukumomi na tsaro kuma su ma suna nan ai duk wannan shugabanci ne akwai gwamnoni akwai kuma wanda da suka yi gwamna akwai wanda misali suke sarakunan mu al'adance na gargajiya su ma suna nan akwai eh, eh, eh, waɗanda suke shugabantar ƙungiyoyin mu na arewa suna nan to duk irin waɗannan in muka haɗa su kowa aka samu uzurinsa ya zo dole ne sai mun tsaya mun kalli kanmu a madubi sannan mu yi gyaran fuska sannan mu samu sauƙi a bisa wannan al'amari da muke ciki kowane jiha ta sa kwamiti na duba ta yaya za ta aiwata wannan ba tare da ya cutar da sauran al'umma ba ko ba tare da ya kashe sauran hidimomi na gwamnati ba na sha faɗa a lokacin da ake eh, maganan karancin albashi kare kai kasa dubu talatin ni na sha faɗin cewa dubu ɗari uku ma bai kai ya riƙe mutum da iyalinsa ya kuma kula da iyalin nan bisa tsari na sharaɗi kamar yadda duniya take a yanzu ba ya gudanar da su sannan kuma ya samu ya gudanar da aikinsa kuma ya kasance a cikin gaskiya ba to yanzu ma kuma haka ɗin ake dan an kai shi dubu saba'in ma ba zai canja masa komai ba domin darajar kuɗinmu ya kau ya lalace to ni ba a kawo mini report ba tukunna kwamiti na kafa in an kawo mini report ina tabbatar muka da cewa kamar yadda da na yi insha Allah yanzu ma zai yi